لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta asabar safiyar goma sha takwas ga watan bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kirga shekaru ɗaya. muna cikin wannan masallaci masjidu nurin islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu al alwasitiyya wanda شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يولف سنن الأثيمين رحمه الله شيكم أي مسكار بياني منايم صفاتا الله سبحانه وتعالى يلل في قدر مسه ya tara mu da su cikin jannatin firdausi cikin amincewarsa. To yau za mu tashi ne a farkon shafi na ɗari da goma sha biyu zikru san illahi wa basarihi malam ya amurci waɗansu sunaye guda biyu waɗanda ake danganta su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda suke nuna kamara ta zatin Allah mai girma da ɗaukaka. As-sam'u ji, al gani ko? To Allah subhanahu wa ta'ala ya fifanta kansa. ya sifanta zatinsa da waɗannan sifofi guda biyu kamar yadda ya faɗa a cikin ƙaulinsa laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'u al-basir da kuma inda yake inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira to bayani akan waɗannan kalmomi ko waɗannan sifofi a cikin waɗannan ayoyi ga abin da mala yake cewa a sharhu ƙauluhu laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir wa ƙauluhu inna allaha ni'imma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira يتي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه العاية ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات إثم لإثبات إثمين من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يا كاو أين هم واتو يا كاو آية لإثبات إثمين don ya tabbatar da waɗansu sunaye guda biyu min asma'illahi daga cikin sunayen Allah. Wa ma da abin da suka tattaro min sifatin na sifa, wa kuma as-sami'u wal basiru. Sunayen su ne asami'u da kuma al-basiru. wanda kuma akwai waɗansu da ake ce musu mu'abdila, waɗanda suke kore irin waɗannan sunaye ga Allah suke kore sifanta Allah da irinsu shi yasa malam yake fafiha raddun arin mu'abdila. waɗannan sunaye raddi ne ga su irin waɗannan masu wannan aqida shi ya sa malam ya kawo wannan aya don ya yi musu raddi ya nuna musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sifanta kansa ya kuma ambaci kansa da waɗannan sunaye ya sifanta kansa da su faɗinsa da yake laisa ka mislihi shay'un haza nafiyu wannan ya kore keniya. da Allah babu wani abu da zaka kamanta da Allah har ma a ce ya ma zo ya ɗara Allah kamar yadda waɗansu ‘yan wuta suke faɗa matuƙar ba su tuba ba duk mai kamanta Allah da wani abu ya ce lalle wannan abun ya yi daidai da Allah to ba abun da zai hana shi dawwama a wuta sai in ya tuba kafin ya mutu balle har a ce ya fi Allah. Rannan muna tafiya wani bawan Allah, yake cewa shi sanadin da ya sa ya fita daga da'irar wani wani zikiri da ake yi. Wata rana ne sun je ana cewa wai, wai mu, mu kama Eh? wai su kama shehu su yadda Allah wai tun daga shehu me za su yi da Allah ka san daga farkon baitocin cewa suke Allahu Allah Allahu me Allahu Allah Allahu Allah Allah To, kaji karin baitocin, ba wani ba ne ba fashi ne, da boga ne a yi to daga nan ne ya ce kai wai kun san wai ya ce kira kira za ki ce wai kama abin da kake faɗi da kuwa ko dai abu ya ke ce wallahi ya sani haka yake a yi ba wai kage ba ne shi ne gashi nan wai su kama shehu su yadda Allah me za su yi da Allah tun daga su Allah eh, su sun samu shehi sai yanzu wannan me zai hana shi dawwama a wuta in dai ba ya tuba ba bayan an daji yake tambayar su wai kun san abun da zagirin na yake faɗi da zuka yake ah, mun sani mana yo ba haka yake ai wai haka yake ai to Allah ya sauƙaƙe to waɗanda ma suke kamanta Allah da wani aka ce sun yi laifi balle wanda suke fifita wani akan Allah Allah ya kare idan zuciyar mutum a makance take don yana da ido kuru-kuru bai da wani amfani هذا <clears throat> نبي wannan korewa ce wa huwa min sifati salbiya kuma yana daga cikin sifofi waɗanda ake ce da su as-salbiya mun riga mun yi bayani akan wannan a darussan da suka gabata wal maqsudu bihi ifbatu kamalihi abinda ake nufi tabbatar da kamalarsa shi Allah subhanahu wa ta'ala duk yanda aka tsara sura da kyau ga ɗan adam kansa ɗan adam ma sai aka ce amma makaho ne kuma kuruma. akwai kamala mm. akwai tawaya mm. akwai tawaya balle mahalicci mai ba da umarni mai shauraro wanda yake jiran ya ga waye zai saba masa mm. waye zai kira shi ya amsa masa sai aka ce kuma baya ji baya gani kaga babu kamala to wannan tabbatar da kamala ne ga Allah ka sifanta shi da shi sami'un ne sannan basirun ne sannan sunansa ne as-sami'u al-basiru wannan ya tabbatar da kamala ko da wani ne ake so a naɗa sarauta ana shirye-shirye kawai sai ya makance ya kurmance da ƙyar in ba mu canja shi ba eh yanzu dai ran kaza ga watan kaza ne kamawa za a naɗawa ne shi ne sarki sai ya makance sannan ya kurmance wannan ya kamata naɗa shi sarki to me zai ce mana me za a ce masa me zai gani me zai ji akwai kamala ba kamala balle kuma Allah mai duka a ce kuma baya tare da waɗannan sikofi to Allah subhanahu wa ta'ala kamili ne mahalicin kamala yi kamalihi la yumafalu shay'un min makhluqatihi saboda kamalarsa babu abin da yake kamantuwa da shi a cikin halittunsa saboda kowane abu a cikin halitta bai zama kamili na duka ba sai Allah shi yasa ba abin da ya yi kama da Allah duk yanda kake kana da naƙasu duk yanda abu yake yana da naƙasu amma shi Allah naƙasa ba ta kusantarsa ba ya da tawaya a kasta kowane abu shi yasa babu wani abu da yi kama da shi shi Allah subhanahu wa ta'ala daban ne in ana gade babu to shi ne amma kowaye kai za a samu inda aka fika za a samu inda ka fi za a samu inda aka yi tarayya da kai za a samu inda kai kama to amma ban Allah subhanahu wa ta'ala baya kama da komi komi baya kama da shi shi shi kaɗai ne a cikin zatinsa mai kama da shi babu laisa ka mislihi shay'u wannan ba ƙaramin abu bane a ce an kamanta wani da Allah laifin ba ƙanƙani ba ne na farko ma dai tukunna ka ƙaryata Allah da yake ba abun da ya yi kama da shi sai kace akwai kowa halittar sace ne kace bandawa ne kowa yana da tawaya kace a bandawa ne Allah ne mai arzikawa mai kashewa mai rayawa kace wane ma wannan kafurcin yana daga cikin kafurci na koli Allah ya kare mu wa fi hadhihi jumla a cikin wannan jumla raddan ala ahli raddan raddi ne aka yi ala ahli tamthil a bisa waɗanda suke kamanta Allah su sukan kamanta Ubangiji su ce, To, ai, tun da an ce sami'un ne, ai, wane ma sami'un ne, Me ji ne shi ma, wannan ma ai mai gani ne, wannan ma ai mai kaza ne, suna kamanta Allah da bayinsa. suna kamanta Allah da halittunsa. Babu yanda za a yi ko da ka ji wata sifa wanda aka ce Allah yana da ita sai kaga ai wane ma yana da ita ni ma ina da ita to ba ku yi kama ba. Don an ce kana ji, Allah yana ji, kana tsammanin irin jinka ne? Jinka irin nasa ne? Yanzu kana jin abun da ake yi a gidanka? kana gani to shi duk duniya ba wanda baya jin abun da yake faɗi motsi ba motsin da Allah baya ji sannan kuma babu wani abu da Allah bai gani wanda yake a sarari ko wanda yake a kumshe a boye a rufe a yimke Allah yana ganin sa la ya kafa alaihi shay'u ba abun da ke ɓuya gare shi shi Allah subhanahu wa ta'ala kai ma haka ne don kana gani to kana ganin abin da yake cikin kama ba ka ganinsa ko kana da cuta a ciki faga ta can ta kusa ƙarasa maka koda ko kaza ko kaza amma eh ka je an na'ura ka jira amsa to ai kai kana gani da ka gani mana ba ka gani don haka kana kallo za ka je ka tinkari ɗan fashi a hanya ganinka ashe takaitacce ne ba irin na Allah ba ne shi Allah yana ganin duniyar dukanta kuma komi kowa to don an ce Allah mai gani kawai kace ya eh, to mun yi tarayya don an ce mai ji sai ka ce kun yi tarayya kai fa yanzu kunnanka yana iya rudewa iya jama'ar da take kwayar masallaci na ta ruɗe kunnanka kowa ya faɗi wani abu wata kalma daban za ka ji kalmomin duka mu taru mu faɗa gaba ɗaya kuma kowa kalmar da zai faɗi daban za ka ji za ka ji ta kusa da kai watakila ɗaya ko biyu amma sauran ba za ka ji wato shi Allah yana jin sautin kasuwa duka kuma yana ganewa na kowa shi yasa in ma ka yi soji a kasuwa an rubuta an sani in ka yi gaskiya ma an sani ga ashe jin ba irin naka ba ne. wai ba kasuwar garin ku kawai ba ta gire a'a ba kasuwar garin ku son ba a kowace kasuwa da take ci da jama'ar da take wajen kasuwa da wanda ma suke daji da ƙwari da dabbobi da ƙaran bushiyoyi da faɗuwar ganye duk Allah yana ji kuma yana gani ashe ba iri ɗaya ba ne kai da shi laisa ka mislihi shay'un ba abin da ya yi kama da Allah wannan amsa ce ga masu misalta ubangiji da halitta wa huwa as-sami'ul basir as-sami'u lahu ma'na yani sami'u din yana da ma'ana guda biyu ahaduhuma bi ma'anal mujibu akan ce da shi as-sami'u ma'anarsa al-mujibu almujibu akan fassara shi da almujibu malam zai kawo hujja ba haka kawai da ka ba a ina muke asani bi ma'ana asani sauti ko asani sauti wanda yake jin laki. saututtuka kana iya cewa mai amsa roƙo mai amsa addu'a mai amsa tambaya a asami'u kana iya cewa mai jin saututtuka mai jin ƙararraki amma sami'u bi ma'anar malam zai bi su ɗaya bayan ɗaya yace wannan da nake maka as-sami'u mai ma'ana al-mujibu famatsalu lahu bi qawlihi ta'ala an ibrahim sun kawo misalinsa a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana dangane da abinda annabi Ibrahim Khalilur Rahman yake ciki da kuma muhawara tsakaninsa da Ubangiji, yace inna rabbi, lallai Ubangiji na lasami du'a gama ma'anarsa la mujibu du'a lallai Ubangiji na mai amsa addu'a idan mutum bai ji ba ya zai yi amsa, don haka nan sai ya zo da shi da sigar mai amsawa. inna rabbi lalle ubangiji na la sami'u du'a ai ma'anarsa la mujibu du'a mai amsa addu'a ne wa amma sami'u bi ma'ana idraku sau wanda yake da ma'anar riskar dukkan wani sauti ko ƙara fa innahum qasamuhu ila iddati aqsam masana lugha sun rarraba shi kashi daban-daban ismul awwal sami'un yuradu bihi bayanu umumi idraki idraki sami'illahi azza wa jalla na farko suka ce bayani ne akan ganewa game da jin dukkanin wani sauti na halittu da Allah azza wa jalla yake yi wa annahu ma min sautin illa wa yasma'uhu Allah haka ne babu wani sauti face Allah subhanahu wa ta'ala yana jinsa الثاني سمع يراد به النظر والتعيين akwai sam'u wanda idan ya zo a wata siga ta magana zai zo da ma'anar taimako da ƙarfafawa ta wa salis sam'un yuradu bihi al wa akwai kuma sam'un da zai zo ana nufin narko wato narko da togaciya narko da togaciya to duka misali dai gashi nan misalul awwal qawluhu ta'ala misalin farko da yake sam'un yuradu bihi bayanu umumi idraki sam'i Allahi azza wa jalla ko to misalin sa shine tunda ya ce idan wata sam'u din ta zo tana nufin Allah yana jin dukkanin kowane irin sauti ake yi a ƙasa ko a sama a sarari ko a ƙoƙoye gashi nan qauluhu ta'ala قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله Allah subhanahu wa ta'ala daga inda yake shine masanin inda yake. Ana muhawara wata baiwar Allah ta zo wajen annabi sallallahu Alaihi wa Alihi mijinta ya yi mata zihari ta shiga wata matsala ta zo tana neman hukunci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kai to shi kuma kuma yan ɗigo anil hawa in huwa illa wahayun yuha baya magana son rai sai an masa wa'ayi ba a masa wa'ayi ba ce ki yi haƙuri ban samu ilimin wannan abun ba tukuna ta ce to kai ba manzon Allah ba ne ka faɗa mana a baka wahayi in samu sauƙi ce to ba na tilasta ubangiji sai ya so ce to tun da dai haka ne kai ka ji to ni bari in gaya wa Allah Allah ka san halin da nake ciki fa Allah wa tashtaki sai ga ta tana kai kukanta ilan zuwa ga Allah shi ne take aka aiko da aya qad haƙiƙa, sami Allah Allah ya ji qaulan lati luka fi zawjiha maganar matar da take mujadala da kai ka faɗa ta faɗi ka faɗa ta faɗi fi zawjiha game da sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah kai har ta zo tana kai kukanta ga Allah kaga yasma'u ka haura kuma Allah yana jin muhawarar ku ashe duk abin da muke na muhawara Allah yana gani ka iya magana kana ka iya juya maganganu yanda za ka zama kai ne na kirki alhali kuma ba na kirki ba ne Allah yana kallo a kotu ne kofar jauro gaban lima gaban malam gaban wani sarkin kasuwa gaban waye kazan akan je masu iya magana sai su danne haƙƙin wanda bai iya magana ba a wurin nan wurare ko to Allah yana jin muhawara kuma tahawara kuma muhawara ku jayayya ku duka Allah yana ji kuma ya san mai gaskiya ya san mara gaskiya ka san wannan abu ba naka bane sai ka ɗau lauya ko ka yi wa kanka lauya sai ka danne haƙƙin bayin Allah ko bawan Allah shi kenan ya sha a duniyance ne ya sha amma akwai hukuncin na zuwa ranar kin dillanci ko kuma kai da aka kawo kukan ƙara wajenka ashe an baka wani abu ko kuma kana son wannan mutumin sai ka taimake shi ka yanke hukunci gare shi ka ɗora hukunci akan wancan mai gaskiya ka ba shi rashin gaskiya tare da bita da kullin ɗauri ma watakila wani ba shi ke da gaskiya bayan an danne mar haƙƙi sannan kuma a ɗaure shi a ce ya yi wa kotu katsalandan to Allah yana jin muhawarar ku da kuke yi kakaf don haka in za ka faɗi faɗi gaskiya in za ka yi jayayya ka yi akan gaskiya ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن kaga mujadala da za ku yi da alul kitabi ma aka ce kada ka yarda ka yi mujadala da su sai da abin da yake mafi kyau kada ka yi mujadala da shi don ganin ba musulmi ba ne don ka danne mar haƙƙi ba arne ba ne ku taru ku danne haƙƙinsa wai arne ne ba musulmi ba ne mujadalar da za ka yi duka ka yi ta in ba dillati hiya ahsan ba ne to kada ka yi in kuma har za ka yi Allah ce illa dillati hiya ahsan sai da abin da yafi mafi kyawu ihsani kuma shine adalci adalci kuma shine aji abu a inda ya dace ka aje abu a inda ya dace ka aje shi kar ka ɗau abu ka ɗora shi a ba muhallinsa ba wannan shi ne Allah ya mana daidai wannan aya tana nuna mana Allah yana jin maganganunmu yana jin saututtukanmu a nan sami'u a nan bi ma'ana mai ji an gane wannan ko? to fa haza fi bayani ihaqati sam'illahi ta'ala bi kulli masnu'i wannan yana nuna mana kewayewar da ubangiji yayi da jinsa akan kowane abu da ake jinsa masnu abun ji duk wani abu wanda jinsa ake to Allah yana jinsa yanzu mu duk abun da ake ji muna jinsa to shi Allah duk abin da jinsa ake to yana jinsa in dai zai motsa a ji to yana ji yana jin motsin kiyashi hmm? yana jin motsin kiyashi yana kallon ɓargon sauro ɓargo na sauro yana gani to ai shi yayi sauro yana gani kaifa yanzu sauro in ya kai daidai kofar can ka gani shi eh to kaga shi yana kallon hatta abin da yake cikin sauro yana gani ba sauran ba hatta eh, wayarin din hanjin sauro yana gani bargon da yake gudu a ƙashinsa yana ganin gaɓoɓi Allah ya kare mu da kafurci kafurcewa Allah bai da wuya to duk wani abu wanda motsi yake yi a ji to Allah yana ji idan da za mu lura da wannan kai da mun daina faɗin abin da Allah zai ji ya ji mu ji kunya eh ko surikinka in ka san yana ji wasu abubuwa duk da kake faɗi za ka yi taka tsantsan eh surikinka ma balle Allah in dai aka ce duk abin da ka faɗi yana ji to za ka rika zaɓen me za ka faɗi musamman ma in sa rana kawai aka yi ba a yi auren ba kuma kana kwanta don a ce kai mutumin kirki a baka ita to wanda zai baka hurul aini ne ka san yana ji amma kana kwaba sai ya baka hmm? matan aljanna kana son su wai kuma wanda zai baka su yana jin abin da kake faɗi kuma ka zama mashirmaci sai ya ba mashirmaci matar aljanna matar duniya ma inda ka san ana jin ka za ka yi taka tsantsan ka duba fa in ka je gaida su yadda kake mammatsa jiki kana caccanja kalmomi kana wai kai mutumin kirki ne a dole eh wai me yasa ina son to ba ka son ɗan aljanna To me yasa kuma kake kwaba gaban wanda zai baka Allah? In dai har ka san yana jin ka ya kamata ka matse jiki ka kame ka san me za ka faɗi. Kuma yana kallon ka to ka san me za ka aikata. Don ya ce ya wannan mutumin kirki ne ya cancanci mu bashi. Don kana ce kai wannan mutumin banza ne bai kamata mu bashi ba. Haka ne ko ba haka ba? to wannan shi ne abin da za mu kula da cewa Allah yana ganinmu yana kuma jin mu dukkan wani abu masmu to yana jiwuwa abin ubangiji na'am wani haza dalilin wannan muhawara da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi da ita wannan baiwar Allah suna ɗaki Aisha tana gefe, za ta ji wata magana amma ba ta jin wata, amma wai sai gashi Allah har ya ji shi, har ya saukar da amsa. Shi ya sa Aisha, Allah ya kara mata yadda ta ce, Alhamdulillah illazi wasi a san'uhu samawati wasi'at ko? Alhamdulillah illazi wasi a sam'uhu aswat. a wani wuri a samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah da jinsa ya yalwaci dukkan sauki san uhu wasi'a jinsa ya yalwaci al dukkan kaututtuka wannan Aisha ne take gode wa Allah take sifanta shi da wannan sifa saboda take wai gashi har Allah ya ji muhawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mata qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Aisha ta tace alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat godiya ta tabbata ga Allah da sautin sa ya yalwaci wato jin sa ya yalwaci dukkan sauti tace wallahi inni la fi hujra ina cikin daki wa inna hadithaha la alayya ba'dahu ba'dahu hadithaha ko hadith tunda inna lalle tabbas hadithaha ta dinta la yakhfa wallahi yana boyuwa alayya kaina. ba'dahu kashin wannan tadin akwai wanda bana ji nima da nake ɗakin amma wai Allah shi ya ji ashe lallai laisa ka mislihi shay'un Allah bai yi kama da kari ba kari bai yi kama da Allah ba jin Allah ba irin na halitta bane jin halittu ba irin na Allah bane wa misalu tsani kama fi qaulihi ta'ala li Musa wa Harun misali na biyu kamar yadda ya zo a faɗin da Allah yake gaya wa annabi Musa da shi da ɗan uwansa Haruna lokacin da ya turo su Masar wajen Fir'auna da ɗan uwansa Kibbawa abin nan Bani Isra abin nan Kibbawa ko wanda suka kuntata wa Bani Isra'ila wanda shi annabi Musa da Haruna suna cikin Bani Isra'ila Fir'auna kuma Kibbawa ne Ya ce, yace ma ma'akuma asma'u wa ara kaka annabi Musa ba wai don ya zo ya kuntata wa fir'auna aka aka aiko shi ba a ya zo kawai ya ce fir'auna ya sallama masa banu isra'ila zai kuta da su shi kuma ya zauna ya ci gaba da mulkin mutanensa kyakkyawa da a lokacin ya ce to ga su ɗauki shi kenan da ya haye eh arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azibhum ka aika bani isra'ila tare da mu ka bar azabtar da su abinda Allah ya ce mu gaya maka kenan yace haka ne eh to ga sunan ku dauka ku tafi da sai ya kora ya tafi da su sha yankin sham su je su zauna fir'auna kuma ya zauna a masa ya ta mulki to sai ya ce sam waye Allah ina yake har akwai wani in ba ni ba ya tara ya ce ana kuma al’ada kar ku saurari wannan ƙarya yake ni ne Allah rabbu ubangiji maɗaukaki in akwai ma wasu ubangijanni na yadda akwai su to amma ni ne na koli in ki fir'auna fa fanada wa ƙala ana kuma al’ada sai da ya yi taro na ƙasar duka fanada ya hauri mai tudu ya yi kira ya ce ana rabbukum al'ala to annabi Musa da Haruna abinda kawai aka ce su zo su gaya wa Fir'auna Fir'auna sai ya kangare ya ce ba zai yadda ba to nan ne fa aka yi ta baba ba har ma ƙarshe Allah dai yana tabinsa ya ce to ka gudu da su iya bani isra'ila duka ka bi su gida gida a gaggaya musu rana kaza da daddare duk ku shirya za mu gudu suka haɗu suka gudu suka bar firawuna da ya zauna shi nan zai ta mulkin mutanen sa annabi musa kuma da ya tafi amma ya ce ba za ta faɗo ba sai mun bi su Shirzi shirzimatun Kalilu, wa'annan ƴan jama'an ƴan kadan za su ci mana mutunci nawa suke suka haɗa tawagarsu kowa da kowa sai da ya fito sai suka bi su karshe aka makare su a cikin ruwa kaga da sun zauna Allah ya yi ta binsa mataki mataki ba mu yaƙi to mun gudu da su to sai na bi ku <laughs> eh da dai bai bi ba nan ma da ya zauna shi kenan to anan Allah da ya tashi turo su ya ce ku je sai kai mutanen nan fa musamman ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ina da laifi domin na tashi gidan fir'auna kuma gashi a ƙarshe na taɓa kashe da ƙife na yi kaza na yi kaza nan ma gudun hijira na zo sannan kuma yanzu a ce a tura ni gun fir'auna in je in gaya maka wata magana irin wannan take inni ma kuma asma'u wa'ara ku je ina tare da ku asma'u ina jin abin da kuke faɗi wa'ara ina gani kaga asma'u wa'awa ina ji ina gani karku damu ba wanda ya sai rinjaye ku tunda ina ji duk abin da zai gaya muku ina ji abin da za ku faɗi ina ji kaga shi idan Allah ya aiko manzonsa shi yasa Allah yake aiko manzanni masu gaskiya masu amana ba ta khiyana a cikin manzanci su faɗi abinda ba shi Allah ya turo su ba sannan ba ta ƙarya su kirkiro abu su ce Allah ne ya ce sai abin da Allah ya sa su don yasma'u aswatahu wa yara a'malahu yana jin sautin su yana kuma ganin aikin su to haka kowane mutum wanda ya ɗauki wannan matsayi yake shi malam ne ko ɗalibi zai ɗauki matsayin annabawa ya yi nasiha ko gargadi ko karantaswa to fa Allah yana jinka yana kuma ganinka abinda duk za ka faɗa wa mutane Allah na ji gaskiya za ka faɗa musu ko son ranka yana gani duk abin da ake aikatawa Allah yana kallo, kuma abin da duk ake faɗi Allah yana ji. wannan irin aya da aka gaya wa annabawa asma'u wa ara to tana kan kowa asma'u wa ara ina ji ina gani to in ka san Allah yana jin ka abinda zaka faɗi ne kyau ya kamata yana gani yana ganin ka da zaka aikata ne kyau ya kamata haka ne ko ba haka ba jama'a to yana da kyau mu rika fahimtar fiqhun haya Allah ya mana daidai wa misalu tsari allazi yuradu bihi at-tahdid wal wa'id ko sai kuma sami'u as-sam'u allazi bi ma'ana at-tahdid wal wa'id wanda yake da ma'anar tahdidi in aka ce tahdid to gaciya wa'id kuma narko ba mun san togaciya da hausa ba mun san kuma narko ko to shi wani sam'udin yana zuwa da ma'anar togaciya da wa'idi kamar yadda Allah yake am ya An na la nasma'u sirrahum wa na najawahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun am ya buna ko tsammani suke an na lanat nasma'u rahum. ba ma jin sirrin da suke yi suke buya suna meeting ko suna tsammanin ba ma ji ne wa jawabu ganawar da suke duka suna tsammanin ba ma ji bala ina wa na manzannin mu nan yaktubuna suna rubuta duk abin da suke aikatawa eh yaktubuna suna rubuta duk abin da suke aikatawa ladaihin gare su menene to yanzu ya kamata mai irin wannan yayi duk janin da za ku ya zama alkhairi za ku shirya shi yasa yake la khaira min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk wani mitin da ganawa da za ku yi la khaira fihi ba alheri ciki illa man amara bi sadaqatin sai dai idan kun taru za ku yi umarni da wata sadaka kyauta ta musamman da ya kamata a yi wa wasu bayin Allah kun ga ya kamata bawan Allah nan halin da ya shiga cikin nan mu taimaka masa to wannan shawara ce mai kyau ko ka keɗe wani ka yi shawarar da za a cutar da wani ta yi shawarar da za a taimaki wani kar ku taru ku keɓe kanku da wane da wane muna da mitin sai ku zauna ku yi mitin ɗin cutar da wasu ko wani ba mitin ɗin da alheri zai samo asali daga wajenku zuwa wasu ko wani ba to in dai har wannan ganawar babu alkhairi to tana ɗauke da sharri la khaira fihi illa man amara bi sadaqa sadaka kuma tana nan ba abinda ba za ka yi sadaka da shi ba sadaka da nasiharka wa'azinka karantarwarka sadaka da dukiyarka sadaka da jikinka sadaka da shawararka sadaka da basirarka da hangen ka duk za ka sadaukar don wani ya amfana ko addinin musulunci ya amfana ina fata ana gane. inna allaha ashtara من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة kamar yadda aka ce gaba ɗaya rayuwarmu Allah ya tsaya me zai ba mu muka ba da rayuwarmu aljanna to rayuwarmu duka sai mu bada ta wajen taimakawa addininmu taimakawa yan uwanmu don me don mu samu wannan abin da Allah ya ce ya sayar mana da rayuwarmu me aljanna illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin ko abun kwarai ma'ruf duk abin da shari'a ta tanshi ta ambace shi shi ake kira ma'ruf kar ku taru ku wa bid'a gindi bid'a ba ya bace bid'a ba ta cikin abin da aka san shi a shari'a ma'rufun ladar Islam. Abin da yake sananne a musulunci shi za ku yi magana a kansa taron da za ku yi, keɓewar da za ku yi, shawarwarin da za ku yi, ya zama na mitin ɗinku a kan taimakawa gaskiya ne, ma'aruf. Man amara fi sadakatin au ma'arufin, kaga waɗannan kalmomi sadaka da ma'aruf sun gane rayuwa ba. Ko iya nan aka tsaya ba abin da ba zai shiga ciki ba. au islahin bainan nasi ko kuma sulhunta tsakanin mutane ƙasa da ƙasa ne za a sulhunta wasu ƙasashe suna rikishi ko ku a jaha da jaha ko kuma a gari da gari ko kuma a lardi da lardi unguwa da unguwa ko su ƙungiyoyi da ƙungiya da ƙungiya ko kuma a tsakanin wani mutum da wani mutum sun saba alhali kuma ga su musulmai ne sai ku zauna a yi taro don sasanta su wannan akwai alkhairi to amma idan ba irin wayannan abun ba sadaqatin ma'rufin islahin bainan nasi la khaira duk mitin din da za a yi ba wannan bane to ba alkhairi ciki sharri ne mu zauna mu ga wani irin makaɗi ya kamata mu dauko a auren nan. Eh? me za mu yanka a waliman nan kuma wani malami za mu gayyato ya mana nasiha ma'ruf ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin san an yi walima akan yanka dabba sannan a gayyace shi sannan yayi nasiha lokacin da aka bashi kafar akuyan nan ya jaye abun nan sai da ya bamu labarin tashin alkiyama duka ko ba haka bane a wajen walima lokacin da ya ci naman sai ya ci gaba da bayani kawai sashe yana da kyau kenan in an je walima a fara ba da abinci ba, don a ji daɗin yin santi amma malami yana jin yunwa ina zai wani abu zai santin mutumin kirki alheri zai ka faɗi santin mutumin banza kuma shirme zai ka faɗi ɗaran mutumin banza aka ba shi abinci kawai shirme za ku da eh wai ya ja da ke ce wai me ya samu nan ba fadama ne eh wai me ya samu nan ba fadama to waye zai iya bada amsar nan me yasa ba ai kadama a nan ba wannan amsar wa zai iya bada ta to amma mutumin kirki duk abin da ya samu in ya abin nan to kantinsa alkhairi za ku rika ji ma'ana magana bayan cin abinci ita ce bahaushe ya raɗa wa suna santi ko ma'ana nishaɗi bayan cin abinci to annabi sallallahu alaihi wasallam irin nishaɗinsa sai yake ya ba da tashin alkiyama gaba ɗaya a yanda da taron da yanda aka yi da yanda shekonsa zai kasance da yanda aka yi ta bin annabawa duka suna gagara sai da aka je kansa to amma wasu suna nan ba sun ce su za su iya eh to eh? kaga wannan a wajen walima ne to yanzu idan aka yi mitin ku kuna abokanan ango kuka taru kuka yi mitin din yanda za a yi walima ta nasiha a yi wa'azi kaga ma'ruf ne abu ne da aka sani amma kuka kawo bidi'a fa aka yi ta kaɗe kaɗe sharri ne kaza akwai matasan da su wai ba sa jin wa'azi ranar da za mu tafi mai gero wani yaro ka zan duk abin da zaka faɗi sai Allah ya fallasa ka aka ce wani kai duk da matasa an tafi mai gero me yasa baka tafi ce ai ni ba na jin wa'azi ni ba ruwa na da wa'azi su je su yi ta yi wayyo za ka ci kazan ka ranar tashin alkiyama ba za ka ji daɗi ba wallahi tallahi kana yi wa wa'azi izgili aikin manzon Allah ne wa'azi wai ni ba na jin wa'azi ai su je su yi ta yin abun su ni ba ruwa na da wa'azi to akwai ranar da zaka ka faɗi wannan kalmar wallahi asma'u wa ara Allah yana ji yana gani duk abin da za yi wa addini na isgilanci, Allah yana kallon ka arnan dama ba su tsira ba balle kai dan tsako wanda duniyar ba ka same ta ba ma ba ka da arzikin duniya ba ka da mulkin duniya ba ka da ilimi a duniya ba ka da kowa na kirki ba ka da komi na kirki sannan wai ka ce za ka ja da Allah ka hai su fir'auna fa ka duba ga mulki ga kuɗi ga dukiya ga komi ga jama'a ga faɗa a ji. amma sun haye da suka ja da faɗin Allah ba su haye ba to wallahi mutum ya shiga hankalinsa ba kowace magana ce za ka fito daga bakinka wai don kana shan iskar duniya ka ce za ka faɗi wai ni na ruwana wai ni ba na jin wa'azi to muna jan hankalin wannan yaro da yake irin wannan kalamai ya ji tsoron Allah ya dena wallahi ya ji tsoron Allah ya tsoraci gamansa da Ubangiji ko kuma ya tsoraci ƙarshensa a rayuwa rayuwar kafa ba za ta yi kyau ba in kai wasa wallahi in dai har da wa'azi za ka yi wa izgilanci da masu aikin addini za ka yi wa izgilanci to wallahi ka ji tsoron Allah kada rayuwarka a duniya ta gurɓace ka kasa ka ta'us ko ka je lahira ka dawwama a don kalma ce ta kafurci eh eh to so don haka Allah ubangiji yana jinmu yana gani kuma duk abin da za ka yi in ƙarya ne Allah yana kallo in gaskiya ne Allah yana kallo duk abin da ka san ɗan adam yana yi ba yana nan to gara ka je ka rika sabon Allah a gefe da Allah kake sabon Allah ne an san sabo ne da kalmomin kafurci kalmomi da suke kafurta mutum mutum ya yi nesa da su shirka mutum ya yi nesa da ita gara mai zuwa ya saba wa Allah a gefe a sirri da mai zuwa yana bayyana kalmar kafurci a gaban mutane Allah ya kare mu irin wa'annan kalaman su suka kafurta ɗan ubayyu munafukin farko Allah ya tsari abun kunya ne a rayuwa kana musulmi wai kai kana gaba da musulunci ka duba yanda mutanen nan suke zuwa taron addinin su fa maza da mata za ka gansu suna tafiya layi layi hatta abin da za su ci za su tanada su tafi da shi amma kai wai gaba kake da musuluncinka wai kuma kai musulmi ne kuma kana kin musulunci kana kin taron musulmai ka duba wa'annan fa wa'anda suke taro ka duba yanda suke tafiya kuma a bayan a kori kura tafiya mai nisa maza da mata ka gansu layi layi sai a wuni suna wucewa kuma a je a yi kwanaki a can eh balle kai da Allah ya baka musulunci wanda shi ne tabbas inna dina inda Allah islam wai kuma musulunci kake kushewa baka taba kushe can ba wai sai musulmai kake kushewa musulunci kake kushewa to ina za ka zama musulmi Allah ya kare mu to wayanda suke da wannan aƙidar su ji tsoron Allah ba mu da tabbas dukanmu ba wanda ya san zai samu aljanna sai dai ka muke yi amma akwai abubuwan da aka ce in ka rike su ka mutu a kansu za ka samu aljanna akwai abubuwan da in ka tsaya a kansu ka mutu a kansu za ka shiga wuta to kaga ko Allah baya ƙarya annabawansa ba sa ƙarya duk wanda ya tsaya akan abin da Allah yake da abin da manzon Allah yake to zai haye don haka kar ka ji iskar duniya kana shakarta kana jin daɗi kana ɗan kamun naira talatin arba'in wai har ka ce za ka yi faɗa da addini wallahi wallahi baka kai ba ƙaruna mai dukiya ma bai ai ba ƙaruna dai in dai arziki ne ƙaruna ka duba yadda Allah ya bada labarin makullan shagunan dukiyarsa kawai katti suke ɗauka. Sama ina ƙaruna yau. balle kai da kuɗinka bai kai ma miliyan ba <laughs> wai ni ban jin wa'azi ai ko kunyar faɗi fa baya ji wai a gaban jama'a to muna jan hankalin mai irin waɗannan kalmomin ya ji tsoron Allah Allah ya kare mu mu wa'azi idan ya zo za mu faɗa wa mutum don ya ga don ya gyara don mutumin da duk kake so bai kamata ka ji ya faɗi kalma ka bar shi da ita ba ya nuna ba son ka kake ba yauwa ina muke yace am ya sabuna ko suna tsammani ne annamu la nasma'u ba ma jin sirrahum sirrin su wa najwahum da abin da suke yi a koye da gana wasu Allah ya ce bala kam wa rusuluna wallahi mala'ikunmu suna nan fa suna bin su ladaihim a wajen su ko da yaushe duk inda ka yi akwai mala'iku suna nan kana faɗa tubuna suna rubutawa kana aikatawa tubuna suna rubutawa kaga ake duk wanda ya san da wannan to ya kamata ya rika faɗin alkhairi da dai Allah na ji mala'iku na ji kuma suna ji kuma suna rubutawa kuma suna ɗauka Allah ya kare fa inna wannan yuradu bihi tahdidahu wannan kaga wannan ana nufin yuradu bihi ko yuridu bihi tahdidahu Allah yana nufin yi musu togaciya ne wa wa'idahum da kuma tanadin narkon azaba da aka yi wa masu irin wannan haitu kanu yusirruna ma la yarda min suna ɓoye wata magana suna faɗinta a bayan idon masu imani a bayan ainihin wato idon wa'inda suke tsoron su ji sai su je su faɗi wata magana ma la yarda min alƙauli irin wanda Allah baya yarda da irinta. Alƙaulu maganar da Allah baya yarda da irinta sai kaga mutum ya koma gefe yana faɗinta yana tsammanin ai mu ya mu ne nan. In ya ga abokan gulmar musulunci ne sai ta faɗin maganar da ya ga dama yana zagin bayin Allah ya ɗauka Allah bai ji ba. ya ɗauka Allah bai gani ya ɗauka mala'iku ba su nan suna rubutawa kuma kai su bawan Allah shekara nawa ba kai a duniya nawa ka tara a duniya me kake tsammani a lahira kabarinka me ke ciki Ba ka sani ba kana ta fura hanci kana faɗin abin da ka ga dama Allah ya kare ni. Wasan'u bi ma'ana idrakul masmu'i من الصفات من من الصفات الذاتية والسمع أكويجي بمعنى إدراك المسموع riskar duk abin aka faɗi duk abin ya motsa duk abin da ya yi ƙara to Allah na jin abun masmu kullu masmu'in duk abinda da jinsa ake yi to Allah yana jinsa in dai abu masmu ne ƙara yake ko sauti yake fitarwa to babu wanda Allah bai ji idan ka san wannan ya kamata ka furta alkhairi Mina sifati abdatiya yana daga cikin sifa zatiya ta ubangiji wa in kana al-masmu'u kad yakunu hadithan duk da dai abinda ake ji din fararre ne wa sam'u bi ma'anan naqru akwai kuma as-sam'u ji bi ma'anan naqru wattayi wanda yake da ma'anar taimakon Allah da kuma karfafawar Ubangiji min sifatil fi'liya yana daga cikin sifofi na fi'liya li'annahu menene maqrunun bi sabab domin shi ana gwama shi ne da sababi Allah ya mana daidai wasam'u bi ma'anar ijaba min sifati al-fi'liya wasambu bi ma'anar ijaba ji wanda yake da ma'anar ijaba min as-sifati al-fi'liyyati aidan shi ma yana daga cikin sifofi fi'liyai har yanzu wa qawluhu al-basir nan za mu tashi na'am to ku kula da matashin da kar mu zo mu tabarkan mu الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله bayan mun yi addu'a ‘yan uwa akwai jana'iza Allah ya yi wa jatumar ɗaya daga cikin mu rasuwa yanzu za a yi jana'izar a nan yanzu insha Allah za a yi sallah muna fatan Allah ya gafarta mata malam awwal awwal mai kilishi Allah ya yi wa jatumarsa rasuwa muna fatan Allah ya sa hutawa ta yi Allah ya lulluɗe ta da rahama, Allah kuma ya baiwa wa ta bari haƙuri Allah kuma ya inganta rayuwar zuriyar da ta bari wannan ne fa hanya kowa kana jiran shi in ka ji mutuwar wane wata rana taka za a ji in ka yi wa wane sallah wata ran kai za a wa in ka ɗauko gawarwa ne wata ran taka za a ɗauko in ka je ka bunnewa ne wata ran kai za a bunne to da nan kuma abin da ya biyo bayan bunnewa kuma wannan sai kai sai ubangijinka Allah ya taimake mu da alkhairi ah, mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين